sayyidina Abdurrahman ibn Auf sai malam yace i'lam anna hadha al-hadith fihi fawaid kathira inda ka sani wannan hadisi na Abdurrahman dan Auf akwai fa'idoji masu dimbin yawa ma'ana bambanci shine sai sai na bakar ya halatta ya bar manzo Allah ci gaba ya halatta ya cika sallar sai na Abdurrahman bin Auf ya halatta ya ci gaba da sallar ya halatta ya jawo sai ne manzo Allah ya ce masa eh yake masa ka ci gaba mu gane ku yana jawab iktida al-fadil yake farkon abin da za a samu cikin wannan hadisi fa'ida ya halatta wanda ya fi malam ya zai bi almajirin sallah mun gane ku وجواب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خوف بعض أمته يا ألت ba ko da da yake ba da yake ba ko da yake ba ko da yake ba ko da yake ba da yake ba ko da yake ba ko da yake ba ko da yake da yake ba ko da yake ba ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت yace wannan hadisi na karantar da mu cewa abin da yafi a gabatar da sallah farkon lokaci farkon lokaci idan hannu shayar da lokaci na cika lokaci na kama da Allah da goma ba su ce ba mu jira manzo Allah ko bayan awa ɗaya zai zo ina ba mu daga azhar farkon lokaci zuwa ƙarshen lokaci ana san awa biyu wani lokaci ba su ce ba mu jira ba sai suka da sallah kuma manzo Allah bai musu fada akan haka ba ke suka ce gabatar da sallah farkon lokaci shi ne yafi da a jinkirta har zuwa karfe akan haka فعلها أول الوقت ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن الإمام إذا تأخر عن أول أول الوقت يتي wannan hadisi na karantar da mu in man ya jinkiri da farkon lokaci bai zo ba ko ta larura ta tsare shi ya je ya yi sulhu ya je wa'azi ya je wani abin yana ya yi jinkiri ne ba za a takura maka ba استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم ويصلي بهم إذا وفقوا بحسن خلق الإمام وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة ita lokaci ya kai liman bai zo ba masu ya musu shiga tsaye sallah in sun tabbatar da cewa liman ba zai fushi ba ba za a samu tashin rai ba ba za a hankali ba in sun tabbatar da kamar liman ya ba da izini mai jikiri ya tura lokacin iyalan duk sa'an da lokaci kai ne jikiri a sawa ne ko a sawa ne sallah to an tabbatar da babu fitina kenan liman ba zai nuna shi ya ɓace ba ba zai zai ce an masa tawaye ba ba zai zai ce an masa shishi ba to da lokaci na sai zai gabatar da wani in liman ya fito daga gida ya je tarar da an fara sallah sai ya ma mu shi ma ya cikar sallarsa mun gane ko to suka ce in ana gudun cewa in aka tura wani ya sallah liman ransa zai baci za a yi fitina za a yi tashin hankali za a yi hayaniya fa amma idan lam ya'mamu azahu in ba su amince da ibada da bi liman ba in suka gabatar da wani liman su zai tashi sannan sai ya ja ya sai so dubu sannan sai ya ja da hankali sai ya yi surutu sai ya ya ce ai masa tawaye ai masa kaza kaza kaza ita in ana shakkan haka fa innahu yusalluna fi awwal al-waqt furada da ba za a mushi ne ukan gabatar da wani akan kujerar ta ya sallah da haka bane a sa wajensa amma kowa ta ji sallah fa shi kadai ba na ba za a mushi an cutu a yanzu ta ce ai mutane sun cutu da me za a gaza eh ya dan jami'in ana so zaman lafiya kuma fa shi haramun ne zaman lafiya ba sunna ba ne wa haramun ne دائما انا كلام كده في اعتقاد واخف الضربين كاذب قاعدة كده سورية معمول ذات قالوا بذات أمولاد الجمعي با to shi kenan abin da ya faru kenan an samu fitina ma mu ku sa wani sai me ya yi mai ya sa girman kai ya ci ke don sai ya rika tsaya ba ya za wani ya ga sallah shi kenan liman zuwa tashin hankali an yi fitina an yi tashin hankali abin da ake zuwa hankali ko ya hada hankali ko ya rarrabu wanne ne ya fi fitina wanne ne ya fi muni Thank you. ba a ce mamu da cutu ba a mamu sun kwaru abinda ya kwaru shine maimakon ladan jami'i sun samu ladan daɗewar to amma wannan ya kaɗe mana fitinar da za ta tashi ta hada da liman da ladan da mamun baki da wanda kila su rasa ladan sallah duk baki da daga rasa ladan sallah baki da daga rasa ladan jami'i wanne ne ya fi al-qa'idar usuliyya an a afafu darawani jaizu dan ulmadarrat muqaddamu ala jami'i manafi ka'idoji ne sai cuta guda biyu suka hadu nan nan sai a yi wannan cuta babba wannan kama wannan ne za a ɗauka kama dan kuma da ba mu kaddamu a hadar bil manafi a tunku da cuta shine za a gabatar kan ya abin ta kan kawo afani sai malamai suka buga misali ne don mamaki suka ce kana da wani kiran ne ya jefo maka curin lafiya wanda ya jefo maka dutse ga dutse ga curin lafiya na ji a da zaki dutse ba wanne ne zaka hannunka wanne ne zaka dauka ka kai za ka shagala da zakin na kiya ne kamar dutse wai kuma bakin da zaki na kai kiyan ka buge ka ba za ka jira kiyan ba ko kuma dukan da ka kare tukunna da damu lafiya na kiya ko za ka fara kasa a wai ke adau mutum ne wasu gora ko lemun zaki ko ku sa ya je ku maka wanda ake je ko ba dutse sai ka ba sa hankali ka jaran wato farko mai hankali abin da zai sai ka kare kansa daga dutse don wannan amfani zai ma wannan zai cutar da kai ne farko kuma ana kada cuta ne sa'an nan amfani in ya zo zai amfani din in ka ce amfanin ya zo tare da cutar amfanin ba zai amfani ba sai sa ka'ida ta musulunci da addu'ul madarrat مقدم على جلب المنافع في سبب لا اله كاكون دور ابن ذا ابو كان كما بان الله كان في الا الله كان تثبت بقدرته كان الله مروكي سركي معنى بابا ابو كان كوبا في الله كان مروكي سركي كان كما الله كما الله كما ana ana bin ka'idon malamai da suka shimfida ka'idojin nan sun guda ne don a zauna lafiya babu addini babu al'umma da take so zama lafiya sama da al'umma musulunci wannan abin da malamai imamu nawawi ya faɗa din nan za ku yi mamaki za ku yi mamaki yake dan limamin an san za a zauna lafiya ne sai ku sa yi muku sallah ku samu lada ashirin da bakwai ashirin da biyar ashirin da bakwai ba ba ne amma an zai haifar da tashin hankali shi ku san ashe da'imin tashin hankalin ba a son shi ko kaka shi kuma kai ka kauce ba tashin hankali ko an gaba ya kuskure za ka masa gyara ba za ka tashi hankali ka ba ba za ka tashi hankalin sa ba maimakon ka je ka yi masa ganin gyara ka tashi hankalin sa aka fi sai ka jale ma gane dan in baka iya gyara din ba me ba ka gyara sai ka kara farna to shi yasa sai ka koyi gyara din gyara din ba za ka iya da kanka ba sai ka bi malamai waɗanda suka san yaya ake tafiyar da addinin musulunci yaya sha'anin gyara yake yaya manya yaya amma daga zaran ka je ka sara na hallari ko ka je ka yi karatu wa Allahu akbar ka rage ka dage wannan ka bar ko kowa kuskure yake kai kadai ne mai sai ka tashi kana barna kana barna kana barna kai sai ka zo kai ma ka fara cikin babban barna ba ka da yadda za ka mun gane ko sai ka zauna ka nasu kai karatu sosai ka tsara zuciyarka kai karatu ka iya boko ake yi turanci ne je makarantar dare je ka koya je ka shike nan je ka zama da kiwaya ke ne mai kaza ai ne mai kaza ko wata rana sai ka ga mai ake je kana samun sama kana zama rigar na jan kasa kuma kana zama kana rubuce ka manta da duk abin da mun gane ku da shi yasa manyan malamai da suka san yadda ake tafiyar da addinin musulunci wa'azi da'awa sai suka sunna sai suka sunna nasara sai baya muna buga misali wata rana Abdullahi bin al-Mubarak da Ahmad bin Hanbal bin Shaybani suna tafiya wannan man in aka ce suna a zamanin su an kai su barkal mutaha Ahmad bin Hanbal bin Shaybani da Abdullahi bin Mubarak abokin sa ne tare sai aka fiya kan wani tsarki ne tsoho yana alwala bai iya alwala ba da bakin yana alwala tun ba haife su ba amma bai iya alwala ba ya za ku yi wannan tsoho lalle ne a masa gyara amma kuma masa gyara na cike da yana cike da kuma lalle sai ai masa gyara amma ba Allah zai tambaye mu mun gan shi bai iya alwala ba mun kyale shi ba ga bane sai za a yi mu je dai mu tunkari wannan dattijo mu ce zai yi alwala ba duk abin da ke hannun sai ya ada zai koma su sai ya kafar damuwa kuma mu kyale shi ba za mu fita wajen Allah ba to ya za a yi na ce yardar Allah ke nema ba don su tsaga kansu ba guru ne kawai su da amfani kana ji da kai ta fi kowa iya kai kare kai kan daidai wallahi tallahi ba su da amfani da'iman ka rinka daukar cewa kai ma ka kai akwai babban malami kafin mu zo mu fara tsawon nan su tsako akwai babban malami suna shi Abu aliyu al-Kisai al babban malami ne cikin nahawu kuma babban malami ne cikin qurra babban malami ne cikin nahawu babban malami ne cikin al-qurra sai ya zo Madina masallacin Annabi sai aka koyi limanci da ana wannan ya zo kuma ya zo sai abin ya yi masa nauyi masallacin annabi wajen da zai ya kama karatu yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai kuskuren da yaro kankani ma ba zai kuskure wannan karatu na gaba sai la'allahum yarji'ina la'allahum yarji'ina yarji'ina ma ta la'allahum ba la'allahum yarji'ina sai kowa da yake babban malamin ne cikin kira'a ba wanda yake ya kuskure sai da suka fita sai khalifa ya tambaye shi wannan kira'a ce wata kira'a ce ko me ya faru sai ce wallahi ba kira'a ba ce kuskure ne wata kila akwai wani guru akwai wani abin da ne Allah ya tabbata ya yi shi ta ba wanda alqur'ani ne karbi na'am yake kila akwai wani da kai da shi ne Allah ya tabbata isa duk wanda ke ji ya iya Alƙuran cikin abu kadan sai da Allah nuna masa iya kace alqur'ani ta Allah da ya dauka manzo Allah ya dauka masa alqur'ani ya ce yana ta fama kan wani da ce ya Allah ta la tuharrik bihi lisanaka lita ajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana an gama an ba mu Allah tabbas kenan shi ta aya ta sauka manzo Allah ya fara malaika jibril zai karanta mana sunan manzo Allah manzo Allah ya karanta musu ya rubuta ya rubuta wanda zai hada ce hada ce wannan aya wannan kaza kaza in manzo Allah ya zai sallah sai karanta musu yadda aka sauka dan ya haka ma zai ce aya kaza ku ta cikin sura kaza aya kaza ku ta cikin sura kaza dan manzo Allah ba wanda ya san wannan daraja dangane da alqur'ani yasa kwanan karfin hadda mutum sai ya zo wata rana alqur'ani ya ladabtar da shi na ko duk abin da ka iya alqur'ani hadisi fikihu nahwu kada ka ji da kanka kada ka kada kanka kaskantar da kanka gaban Allah madaukakin sarki zan da kan Allah zai samu albarka cikin ilimi ji da ka da ka da ba da isa wurin Allah ne manzo Allah yake da kaza kaza kaza kaza aka girmama shi duk babban shekara yana son ka girmama shekaru shekaru suna suna da daraja ne ke tafi da ku suka ce ranka ya dade ko yalla ni da abokina muke musu nace na fi shi iya alwala yake ya fi ni iya alwala na kiya ya kiya kuma mun ga kai da cido ne muka ba ku girman kai za mu yi alwala zan yi yayi ka nuna mana waya kiyawa mun ne da hukunci lokacin bai sa ina aka rusa ba sai Abdullahi dan mubarak yayi alwala imam ahmad yayi alwala ka ce kana kallon yadda manzo Allah ke alwala da shi ma ya tilo ne da tsantsi yana kallon su yadda suke yi wannan ya alwala ta sunna ba ya gama wannan alwala ta sunna ba ya gama suna gama zai ce eh, dukkan hukunci ne iya alwala shi da kansa ko ba shi da kansa ba to dan Allah da zuwa kai mace eh da tini ai da kai ba ne ina irin alwala ke da ku zuwa fi kaza kaza kaza kaza ai ne mu ko mara kai ba na ko mara kai ba na to duk sa'an da aka kawo wannan kissa shi ne ta kissar da ta gudana a ajiyi da ɗalibai a diploma kusan shekaru goma sha biyar ko kuma wani ana magana cewa yadda ake iya sallah yadda ake sallah yadda ake kula da sallah sai na roƙa cikin kano ya ce ma ai ma mun ne ba su iya sallah ba za ka nuna nuna mun sai ga masallaci wanda ci zo ne ya sallah ba na tashi ne mishi nasiha shi ke na sai aka kawo min da kaza kaza kaza kaza kaza wai ya tashi ya masa nasiha su suna abin da suka fahimci da nasiha ka tashi ka sallah ka mutum ko sallah ka mutane shi ne nasiha wannan aka san nasiha yaya aka yi ya a masallacin yamu ne wani tsoho da iya sallah ba da na sai ne shi ke na aka bar na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai ce ce da kai da tsohon ma yake da kuskure aji duk suka ce ai tsohon ke da kuskure abin da kai iya za a koya maka abin da kai iya za a koya maka sai ce to yanzu misali da zan buga muku za ku fahimta yana na nace fahimtar da ku ne ma ku fahimta ba ba ya maka fahimta da mutum mai fahimta ba kai kokarin da za ka mai a shekarar 99 kana samun mutum ya fahimce ka ya fi ka zo shekara ɗari da ashirin kana yin shi da ƙarfi shekara sittin da tara in yin da ya ce ka zama shekara ɗaya in za ku cika ɗari za ku ci bukatar ku dubbe da za ku ci buri amma ka zo lokaci da ƙarfi sai na ce to ni ra'ayi na ya saba ma ra'ayi amma ba mu karbi da karatu na duk a aji sai ce kowa na da yanki duk abin da kake da shi ka faɗa tun suna samun damuwar ka zo suka sallama da gari kana ci da kunne da ka toshe da ba su da kuma wani kuma ne sai su zo nan ne ko na za ka gaya ce da zai ta na ce to abin da nake son ka sani ko kuma ku sani wannan tsoho da kake wani tsoho din da ya ka gani unguwansu ko jikarsa ko ƴarsa kana son ka aure ta ya za ka ka ga mutum da damuwa bai shafe shi bane ya shafe shi ya san da zai inda ya ka gani a unguwar ko jika sa ko ɗaya ko ko a unguwar shi ke fada a ji ko yana jin wasu kana so wannan ƙarya za ka yi sai ka tafi da ce zan aure yanka ko shi ka so sai fara dukkan na gamsu yana ya hasu ya fara ya fara da ɗan sa sai ya ce sai ya je cikin ladabi cikin da kariya kake baka isa ma da cikin ladabi sai ka je ka samu iyayenka waɗanda suka isa su faɗa maka yanzu da su yi iyayen haka idan haka abin da ne ka yanzu ka so mu za ka zo kai ba amma dan ba ka da gani sai ka tashi kai kamar gaza nake za ka je ka samu manya ne waɗanda suka isa a ce duk al'adar guru za a kai gaisuwa san ko ma ku da wa'ada za a ce ara gaisuwa za a kai ku kuma har ya zai ce me ke da me ya kuke bukata ne sannan a fito ana ai ai ai ai kuke amma da yake ya tafi kana sai aka aura ka san da za a bi amma da ya tafi addinin musulunci ba ka san yadda za ka isar da sakon addinin musulunci ba sai kai farna duk karshe ka fahimta yadda ke lallai ai kuskure aka kuna da ai kuskure da ce ke eh, da ce to yanzu kuma yi jama jayayya kuma a samu kuma a samu ana da bari mu duk abin da yana da sa abin da ke ba amma yana da ya sai nake yanzu na duka mun fahimci inda aka sa gaba ku yace to wallahi wannan shugabanni na ku ke kuke ta fama da su shekara a shekara shekara da menene ba kun bi musu ka'idoji da ake bi duk ba arni ko sai a cikin musulman ne ba da zai musulman ta da za su zama ai fasikai ne ai jairai ne ai mai duk nace ba hauke gada ba in ka ce eh sirki su tsakanin ka da Allah duk kawai in kana neman a ɗauke ka makaranta ko kana neman a ɗauke ka aiki ko kana neman a ba ka kuma ko kana neman wani abu su wannan masu taslimu wannan da kuma masu kai in za ka rubuta mai a kulge shi daga ce biya ba su ki abin da ya kafa da nan. da ya ga da ta za ka yi wai ta ce biya sa ta za ta za ta za na ce karya ba kake sai ka je ka binci ko wanda ya special cikin turanci wanda zai iya kawo kalmomin da za su ratsa zuciyar yadda kai kowa ne ne office ita ka kawo wanda kwai kuma kalmomin masu an zaga ka kake cewa fasiki ne ai kaza ne ai kaza ne ne duk wannan sai ka dauke shi ka sai ka sai ka kalmomi da za su ma amfani ka zuba ka ji hankali da dade ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza dan ka samu aiki ko a rike makaranta ko a baka tunanci kace yanda kai ka samu ka biya ka haka za ka yi ka biya addinin musulunci mun fara da kuma da kowa ke amfani da yace to ko kuma abin da ke ku da mutane kenan ko in abu ya shafe ka ta yadda za ka yi amma ya shafi abin musulunci ya kai ka barkaza kana ga nan ka ci kana ga nan ka ci shi ka sai matsala ana tafiya da su ne haka a hankali a hankali a hankali ba komai za ka far masa ka za ka wata shekara wani ya zo da wani yaron kirki yaron abdullahi abu yaron yanzu malam malamin ka ba ta lokacin ka na yi zirfi na yi kaza da ni da iyaye na duk ka ba ta lokacin amma na amince da kai na da kai gobe yin ruwa wata ya kai an ci gari da zuwa kofar gidan mu ya za a yi nake ka yi ce wallahi malamin ka ba ta lokacin da nake to je ka cikin sahihin muslim akwai hadisin jassasa akwai hadisin kaza je karanta musu fassara musu hmm. <laughs> na ga <laughs> in la takun ibnan fadillah na haka ne sai da safe na an tsofi shi gashi yazo ayi wallahi tallahi malam jiya da muka yi kaza muka yi kaza da matan cikin gida da matan ko kasa sai ake ta aikowa wai da daukan musu wannan a wa'azi wannan kaza kaza kaza kaza kaza to ko shekara ta yazo yake malam mai zan je karanta wallahi tallahi shekara ta kowa kuma unguwar mu ne in za na wata kwana wallahi da kula ta lokaci ga na wajen tsana wallahi wallahi da ke bala mu ba da magafin da na wajen ne yake ku je ka dauki hadisi ka zaje ka karanta ka fassara ka bayyana darajar manzon Allah da me da me da me haka ake haka ake sai komai ya canza a tatsuna ne an daina Ka haka bane abin da ake nema kai gyara ko kai kaza kai gyara matsaloli ne suna bukatar mu a matsala kuma a kan da an ba da ba a da za a ya ko insha Allah ga wani قال حدثنا أمية بن ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المؤتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله بن بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى إمامته yanzu Allah sallallahu alaihi ya ta akan kuke da gurabi da farkon kansa da kuma ra'ayin rawaninsa mai jawo da fara haddaka Muhammad bin قال حدثنا ابو سليم عن ابيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيره عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا هذا بن سعيد عن التميمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المزاح بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت عن ابن المزاح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناسيته وعلى على الإمامة وعلى الخفين قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية وحول السند قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى بن مريم كلاهما عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سعد بن حجرة عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الحسين والحمار الحمار المراد بالحمار هنا الامامه رواه وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثني سويد ابن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن يعني ابن مسعود عن الاعمى بهذا الاسناد. قال البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى أتجينا في كل الفتي من بعد عيشة قال مقرق القرصة يهدى ذا رعنة لدرجة ديسي هذا إشارة إلى محل الشاهد من هذا الحديث على من نهتج بها أصحابها على أن مكة بعض الراس يكفي yace wannan hadisi shine abin da malaman shafi'a suka saba hujja suka ce shafan ba abin kai yana wadatarwa wala yushtaratu jami' suka ce ba sharadi bane sai ka shafi kanka dukka ba a wajen shafi'a kenan annahu yace saboda لو وهب الجميع لمكتفى بالإمامة على الباقي إذا إذا أتيش أفن بك الكم شين واجبي دا أبوه دا تيش أفن ربي كي ربي غوني با بل إذا أشاف ربي كي ربي غوني إما أشاف ربي كي ما نعيش أفن ربي كي بعد كي يأيو سمدا با إن شاف دك الكشير واجبي تو ربي روني أتشاف با أشاف كي با يا زعي ولا تب نوران كو samu a tsira yanka an ya fi amma in ba a ba aka yi shakar rabi da kuma da hular ba ya da gani kuma da ba to kasa hula haka sannan za ka yi shakar kai ga ba ga rabin kanka ba kuma kun kanka ya fito ko je kai shakar sai ka za ka yi akan rawani din bayan aka yi da wani rawani ba a kan a tsire ne to shi ne kace kasance mun da Allah ya shakar rabin kanka mai daraja a nan ya kika ta da rawani ba lalle ba wajibi ne a shakar kanka ba wajibi ne ba a tsira rawani ko Eh. ya danganci duka bayani a kai sai mutum bukatar haka ta kama sai bayani ba ta yi kiso mai tsada ko ta tsaura an tsaura mata mai tsada amma akwai rabin kan kasa in ta zo lalle da ta kura za ka yi mace ta yi kiso a wannan matsaloli ne sun an shigo cikin kuma da kullum ana kashe mace rikici na shigowa أو هذا في فنسه ولا إمامتكم قبل أنفسكم أنا في كتابك كم شافراني كي رأيك شين كذا an kan shafar rawanin ka ne baka shafi kanka ba kenan ka shafi rawanin kenan a muhallin shahid na da ke lokaci tunda manzon Allah ya da shafar rabin kansa to wannan shi ne shari'a ta yi amfani da shi rawanin ba shi da ma'ana don zahirin shi ne suka ce fa inna jam'a bayna al-asli wa badli fi kuma awamir la yajuzu ka hada tsakanin badali abinda aka ce yi, da ku ko ba wannan maka wannan ka hada wannan ka hada wannan ina ce dali ba kamar ran mutu ala kufur wa bi wa masala rajul al-ukhra suka ce wannan ya alwala yajuzu wajen wanke kafa shi ya sa kufi sai wanke kafa ɗaya ɗaya kuma ya sa kufi ya shafa ko ka wanke